da suka yi ritaya manyan 'yan kasuwa kullum abin da muke cewa kanan nan da muke cin moriyarta muke jin daɗi muke alfahari cewa mu 'yan kano ne waɗansu ne magabata suka gina ta kuma kowane generation yana da haƙƙi ya ga yaya shi kuma zai gina ta ya dawo da martabata yadda su ma 'yan baya za su yi alfahari saboda haka abin da nake fata madaukin manyan matsalolin suke fuskantar mu da talauci da rashin aikin yi da rashin ilimi mu zauna mu haɗa kanmu mu ga yaya za mu taimaka